kuma ba yanzu aka ce duk mutane su bi ko lokacin da lokacin da aka yi daular musulunci a nan kasa, lokacin shi usman dan fodi ba kowa ya zama musulmi ba to su kuma sukan ga kasa gane mai wani muka ce za a yi addinin musulunci mu muke so duk mu abin muke cewa ke sai su ce kuna nufin za ku mai da kwa musulmi ce a ai nan an taɓa kafa daular addinin musulunci amma duk a lokacin da haka nan ba kowa ne musulmi ba ba kuma taɓa cewa kowa sai ya zama musulmi ba musulunci imani ne in ka ga dama kai amma shi addini yana da ƙa'ida ne so ƙa'idan addini muke so a an fahimta ai ƙa'idan addini muke so a shi kuma ƙa'idan nan adalci yake ma kowa kuma ba mu taɓa sanin inda zaka je ka samu adalci eh, eh, eh, fiye da na musulunci ba don tsaron adalci ya shirya ga kowa da kowa sawa'in shi musulmi ne ko ba shi ba musulmi ba yana da haƙƙi mutum in ma dan uwanka ne addini ko kuma dan uwanka sharikul abin bai faɗin amirul ne. ma akhulaka fi din au sharikul laka fil khalq mutum ko dai dan uwanka ne addini ko kuma abokin tarayyanka ne a halitta da kai da shi duk halittar Allah to ka kowa yana da haƙƙi haƙƙi ake so a ba kowa in muka zauna ai abinda kowa ke bukata shine a bashi haƙƙi